Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Mansar Uga kashi na goma sha tara. Hakika addu'a wanda aka zalunta karɓaɓɓiya ce, ban san bakin Humaira ba, amma duk abin da ta roƙa a ranar ba wanda ban gani ba har da ƙari. Ko ne ta yi wannan magiyar da ta min ya ta sa ta yi laushi. Ni kam neman ya fiye Humaira da gasken gaske ya kama ni. dan naga idan ba yafe min tai ba haka zan ta shiga garari hawa yana zuwa min rarrafa gaban nur da ke jido kaya daga wardrobe tana ka kuka da rungumi kafar ta ina roƙonta da ta yafe min tana kuwa sakin kayan ta kai min duka tana na cika ta ta gama aure na ban hana ta dukan da take kawo min ba in ila idan ta da kenan za ta ji sanyi a zuciyarta sai ta ci ta zubi a ƙasa tana kuka tana na cuce ta ita ta yi nadaman ma dawowa gidana ita ta san ba na santa ta kuma yana nake so don haka na sake ta kawai awa nawa ta da kira na amma a ce kamar ya riga ni isowa gidan cikin rawan murya da hawaye da ke zuba min da barin su zuban shi zai saka na ji sanyi a zuciyata na fara magana ina nur wallahi ba da gangan ita huwa ba da ce rai a hannun Allah saboda ba ta da jini shine hajiya ta dage sai an gwada jini na idan ya zo ɗaya a saka mata wallahi abin da ya tsayar da ni kenan nur rashin saka mata jinin na iya sakawa a rasa ta kuma kallon da take min ya saka na kasa karasawa ta hau girgiza kai tana ni ka kasa zuwa ka ce ni ka tsaya ce ceton Umaira ina ma dukkan na kira ka akan gashi za a min fyaɗe wai ba hatsari kai ba ba wani abu yana ka tahowa waje na ba don kuma da ka kawo min agaji da a ce bayan sun min fyaɗen sun harbe ni baka da asara ko na gode mansar gwara da na san matsayina a ka. zan bar rayuwarka ka je ka gaba da kula da humaira daga haka ta miƙe tana wajen wardrobe ɗinta ta ci gaba da haɗa kayanta tana ka kuka ni ku haɗe kaina ne da bango don a yanzu na gaji da komai duk da inda na bi ba sauƙi ban san yadda zan fahimtar da nur ba da na sani ma ƙarya ne mata ganin ta rufe akwatin tana kokarin yin waje ya saka natar a gabanta da sauri ta cigaba da roƙonta ina fahimtar da ita da ba wacce ta kai ta matsayi a zuciyata sai dai ko saurara ta fita ba sai ihun da bata hanya take ita da gaske take ta haƙura da ni umaira ce ta fi cancanta na zauna da ita yanda naga ta hukace min ya saka na fito daga ɗakin da sauri kafin ta fito na kulle kofar ɗakin na sare mu kullum ina jin kaina kamar ya fashe dan ciwo gankancin da zan yi shine farin nur ta subuce min a karo na biyu na kuma ta mun komai da ta ƙara bara rayuwata ko da suka taɓa min ita an na ƙare rayuwata sai na ringa tsine musu murya kamar na jirga waje yana kwalla min kira burko sai buga kofar ɗakin take yi akan na buɗe ina ga bugun da take wa kofar ya saka su irfan tashi daga barci. suka fito daga ɗakin da suna musu ka ido ce musu ne su koma ciki su kwanta sai da naga sun koma na fita waje shaf manta ma yana gida sai yanzu ma na lura da slippers ne a kafarsa da jallabiya ina karasa wajen sa ya fara magana yana kai ma a garin ya kabar gidan abu da mansar tsautsayi kamal tsautsayi da gaddar hakan zai faru wallahi hajiya ce ta rikita ni ta waya ban san ma ban rufe gate din ba kamar na ci. har tsawon wani lokaci zan dauka ina ganin masifu daga wannan sai wannan kamar yanzu karo ne biyu kenan da aka ke tawo nur haddi duk wanda da san nayo ba daidai ba na nemi yafiyarsa amma ban fasa ganin masifa ba yanzu na rasa yadda zan fahimtar da nur gani take son kuma da nake yi na fara murna na samu kwanciyar hankali sai gashi wata masifa ta kara bullo ma ina tsaka mai wuya kamar na rasa yadda zan yi yadda ka san da yanke jiki na faɗi haka nake ji na ƙara ina ciji lebina na ƙarshe ina cije leɓina da nake ganin hakan na ƙarshe ina cije leɓina da nake ganin hakan da ne zai saka na ji sauƙi a zuciyata na fi jin ciwon abin da aka mata da a ce na ƙara so kafin su tafi da wallahi sai na raba kuma waye da ransa sai dai su kashe ni yanzu kana nufin barayin sun taɓa nuru kiɗa musu kai ne ya hau salati sai da ya gama lami ya ce min ne ya hakuri na samu daina shawo kan nuru ɗin kan na saka damuwa komai a raina duk wannan abin da na ga yana faruwa da ni jaraba ta ce daga Allah Allah yana hukunta ni ne da laifin da na aikata wanda kuma hakan yana nufin yana so na gane kuskure na akwai da yawa da Allah bai ba su wannan damar ba idai gama mun wa'azin da ya dan kwantar min da hankali a haka na koma ciki ne wankan tsarki na daura alwala na fito muka tafi masallaci da Kamal dan ya ce min daga can zai wuce gida sai da dai ina addu'a akan Allah ya yafe min ya kawo min karshen komai na shafa ko da muka fito daga masallaci Kamal gida ya ce min zai wuce yana ta hamma akan bacci yake ji ya ce min sai sha biyu zai je asibiti duba Humaira ya san kila yusar bata ji labarin Humaira ta haihu ba ni sai a lokacin ma tana da halin da na barota da hajiya sai jaririyar ta faɗo min a rai akwai saurar na akaba idan har jaririyar na ya ce dan na san sai na samu matsala da nur akan jaririyar nan ko da na koma gida ban iya shiga ɗakin nur da har lokacin ina iya juyo yadda take sauki a jiya zuciya ba so sai nake jin ta a raina ban sanya zan fahimtar da ita ba ban sanya zan rarrashe ta ba kiran da ya shigo waya tare ke gaban na ya katse min tunanin da nake yi ganin hajiya ke kira na ya saka na ɗauka da sallama ta fara magana tana mansur nur ɗin yanzu inda da su irfan da fatan barayin ba su yi musu komai ba sun taɓa nur hajiya nur gani take da gangan ne zuwa wajenta da ta rana a waya yanzu aka kulle kofar ne dan ta dage gida za ta tafi wai na zaɓi humaira a kanta karka damu an jima zan zo gidan nan da karfe tara likita ya ce zai sallame mu mun yi da safiya babba ta ce min karfe bakwai za ta zo asibitin idan ta zo ni kuma zan wuce gida don canja kayana sai na zo gidan naku karka wani daga hankalinka zuwan dajiya ta ce za ta yi ya dan kwantar min da hankali na san idan ta zo kila da samun nuru ta hakura sai da sirfan saka makara a wajen zuwa makaranta don ban san maye take shirya su ba abincin da ta mana daren jiya na dumama musu suka ci na haɗa su da juice da biskit na kai na dawo kenan na tarar da hajiya a zaune a falo sai da na tsuguna na kara gaishe ta tare da tambayar ta lafiyar su humaira ta ce min jikinta da sauki ina nur ɗin take ce mata ne tana ɗaki bari na buɗe kofar don har lokacin ban buɗe kofar ba a hankali na tura kofar ɗakin na shiga a kwance take a ƙasar da ciki tana sanye da hijab ga akwatin nan a gefenta motsin da ta je suka ta buɗe idanta muka haɗa ido fuskar ta ta kumbura ta yi sintim har idan da suke farari sun kankance sun yi jajar jini ke kamar na isa gabanta na rungume ta amma na san ba za ta bani wannan damar ba murya ƙasa ƙasa na ce mata hajiya tana kiranta a falo bata motsa ba hakan ne saka nima na cigaba da tsayuwa sai da kwashi mintuna ta miƙe tsaye ta gyara zaman hijabinta ta wajen akwatinta ban ce mata komai ba na bayanta muna isa falo ta zubi a ƙasa ta fashe da sabon kuka haka na rufka gumi hajiya ta haura rashinta tana ba ta baki da ta makwantar da hankalin da ai idan mijinta za ta koma idan mijinta ya barta za ta tafi da jaririyar idan bata barta ba ita za ta rike jaririyar da Humaira ta haifa ai soban yanzu ya amince zai maida ta dama jira yake ta haihu nurko cikin kuka ta cigaba da ban mata adalci ba ya za a yi ta kira ni nake zuwa ita fa hakura za ta yi da ni da kyar ban baki na ɗauka majiya za ta yi fushi da nuna ta dage ba za ta zauna ba a ƙarshe dai na samu ta yadda akan ta hakura hajiya ta sake ba ta hakuri da nasiha wajen shaɗi ta miƙe akan za ta tafi na ɗauko mukullin mota don na mai da ita gida a hanyar mu ta zuwa gida ta ƙara min faɗa da illa kusanta kaina da zina da ne ga abin da ya haifar nan Nur na zaune kalau wasu sun je sun mata fyaɗe idan an kwana biyu na kai Nur a duba ta kar wanda yake ta mata haddin na ɗauke da cuta ba a sani ba ni dai ta kamar ta fashe da ta ƙara tana min wani ya taɓa Nur sai da na kai ta haƙo fa gida ta so na shiga na duba Humaira na ce mata zan dawo don tun muna gida mahaifiyar Humaira ta kira akan an sallame su sun tafi gidanmu ni dai ba abin da ya faranta min sama da riƙe jaririyar da Hajiya ta ce za ta yi ko da su ya ki amsar ta dan da ma tashin hankali na ce za a bani ita dan idan aka bani ita na san Nura ba za ta karbe ta ba matsala zan ta samu da ita balle ina addu'a Allah ya saka jaririyar ba ta bace dan ni ban ga inda take kama da ni ba ko da na koma gida ban ga Nur a falo ba take na ci gaba na ya faɗi da na yi tunanin ko da yau mu ta ba hakuran da ya ba ɗakinta ne da sauri a buɗe ma kofar take ina shiga na hango ta a zaune a ƙasa har lokacin kuka take yi a hankali na ƙarasa wajenta ina jin kukanta na taɓa ni ina zuwa na zube a gabanta na haɗe hannayena ina ta taimaka min ta yi haƙuri girgiza kai kawai take tana faɗin wai ba kallon roƙon da bata yi wa ɗan fashin ba amma haka ya ta mata haddi sauran rufe mata baki ne ina ta daina faɗa dan jini ke kamar da mutu a lokacin umaira daga lokacin da ta yi tozali da jaririyar da ta haifa ta manta da duk uban wahalar da ta sha da sai da ta kawo kanta mutuwa saboda azabar da ta sha don an fara tunanin yi mata operation Allah kuma ya kawo mata sauki sai kiran sunan Allah take tana roƙon safiya karama akan ta nema mata yafiyar safiya babba ita mutuwa za ta yi hannun ta da na safiya karama da ke ta tofa mata addu'o'i na ƙuda ta taho gadangadan akan dole ta yi waje likitoci suka rufa akan ta har sai da ta haihu nan kuma jini ya balle mata aka hau neman jini har sai da aka dace da na sar dan gaba ɗaya ba jinin da ya zo daidai da nata kuma Umaira kasa ɗauke idan ta daga kan jaririyar da safiya karama ta ɗora mata a ta wani irin ƙaunar jaririyar ta ji yana ɗarga mata Kallonta da take yi ji take ina ma ba 'yar gaba da fatiya ba ce ina ma a ce 'yar sauban ce ina ma a ce kaddara ba ta haɗa ta da mansar jaririn ta zo a wannan hanyar ba ina ma sauban ne ya rako ta asibitin har aka nemi jini ya zo na ya bada nasa aka kara mata banda tana bukatar jinin da ba yadda za ta yi ta yadda a saka mata jinin mansar don hayo ba ta kusan sa, shi ya saka da wajen gadon ta kauda kanta da sauri idan za ta gaishe sai ta tuna fitsarar da ya da nura a falon safiya karama kallon tantiri take masa dan ɗazuban da azaba da ke cinta da ba za ta taɓa yadda ya kawo hannunsa jikinta ba fuskar jaririyar kawai take kallo tana addu'a ina mata kamanninta da sauban sai dai ba abin da ta dauko na sauban gidanta da yankan idan ta kamar na mansar ne banda sauban ya rantsi mata akan baya haihuwa da ta karfi da yaji ta dage akan cikin sani a yanda take jin kaunar jaririyar da bata san sunan da za a saka mata ba ba ta jin za ta iya rabuwa da ita za ta dage da roƙon sauban akan ya bata ta rike yadda a wajenta za ta nuna masa ba dan tana jinin mansar take so ta rike ta ba so take ta rike ta saboda ta zama sanyin idaniya a gare su gaba daya tunda shi ba haihuwa yake ba ita kuma Allah ya bata daya Aka nusa suka shigo su biyu suka kai ta banɗaki don jinin da aka kara mata duk ya kare ta kuma ji ƙwarin jikinta. Da ruwan zafi suka mata wanka tana fitowa safiya karama ta hada mata shayi mai kauri. A hankali ta kurɓa shayin tana yi tana kallon jariyar da bata ma san ta zo duniya ba baccin ta kawai take. Wajen bakwai safiya babba ta karaso ita da shirin fuska su falta farin cikin saukar lafiya da humaira ta yi. Inda daga suna murna da haihuwar da ta yi ya saka hawaye ya hau zubo mata dan ta so a ce jaririyar ta so bance amma ba yadda za ta yi. Safiya babu ce ta zauna da ita. Ita kuma Safiya karama ta ce za ta je gidan Mansur ta dawo, dan bata ma faɗa musu cewa ga abin da ƴan fashi suka yi wa Nuru ba. Wajen tara aka sallame su dan an duba ta komai na jikinta kalau yake. Ta so gidansu aka wuce da ita, dan haka kawai ta ji hankalinta ya karkata zuwa gidansu. Ita ko dan ta dina ganin masar za ta so barin gidan. Amma a haka Safiya babba ta dage, sai ta koma gidan Safiya karama. Suna zuwa gida suka tarar da sa'a, sun gyara gidan suna tarara shi. Ɗakin da dai na da take zaman nan suka gyara sosai suka saka baby bed da wardrobe din jarirai tana kwanciya baccin wahala ya awon gaba da ita dan ta daɗe rabon da ta samu bacci mai kyau haka dan tun da cinye zufa ta daina iya yin bacci wajen kuka ta juya tana ringin akan dole ta bude idanta ganin soban ke kira ya saka ta miƙe zaune a hankali don ta ga miss call ɗinsa Allah bai zata ba bayan kiran ba tana dagawa ya fara musifa mai hana ta ɗauka wayarsa tun jiya da yake kiranta shi ba baya san irin haka kuma da murya ƙasa ta ce masa na haihu jiya ina lebuwarin lokacin da ka kira ni me kika ce yanzu kina nufin kin haihu ba komai a jikinki gashi kuwa ka faɗa masha Allah da fatan lafiya kike lafiya lau nake to yanzu tunda kin haihu zan shigo a satin zan samu ku da maganar mai da ke ɗakin ki sai ke kuma ki shirya bawa Mansur yarsa dan ina kan makana ban yi dake zo min da yar wani gidana ba mai da girgiza kai ta da sauri dan yanzu idan akwai abin da take fatan ya rabata ta da jaririyan nan to mutuwa ce kin yi shiru biki ce komai ba Umaira na kokarin magana ta jimriyar mutuna. Abban Khalil, ashe kana nan baya ina ta neman ka a ciki. Na zubo maka abinci kai ya san dare. Wuke ga nan zuwa, zan zo na ci abincin. Wani irin faduwa gaba Humaira ta ji, har sai da ta dafe kirjinta. Muryar tana rawa ta ce, "Sauban, wace mace ce nace tana kiranka da Abban Khalil? Waye kalil, Aure kai ban sani ba, ko me yake faruwa?" Sauban, dafe kan sayi dan shafiya manta Humaira bata san da zaman Amina ba. Umaira bata san ma ya kara aure ba. A yanzu shirin da yake yi da masu yake ta haihu, yadda idan ya je gama magana mai da ita ɗakinta sai ya sanar mata yana da yakinin ba za ta daga masa hankali ba dan zai yi amfani da sanda take yi masa ya dan rarrashe ta idan ta bashi ma zai fito mata da magana kal dan a yanzu yake faɗa mata komai da ya shafe shi har rayuwar da ya abaya baya kamar yadda ya faɗa wa Nur ya san idan har Humaira na san shi ba za ta guje shi ba mai Humaira ne ya katse masa tunanin da yake yi da kayi shiru sau ban wacce ce na ji muryar ta tana ka da abban Khalil idan na zo duk san baki labari aure kai ban sani ba ko da macen kana da aure har ka ban sani ba sau ban da abin kalil fa naji an kira ka ka kuma amsa ko ban ji daidai ba ne. kai humaira don Allah ki ba gaggawa na ce maganar nan ba ta waya ce ki bari sai na zo ko war kuma menene ka faɗa min ta waya kafin ka zo sau ban zan fi samun kwanciyar hankali don a yanzu idan baka faɗa min ba zan yi ta tunani ne ina wasu wasi humaira kenan ki kwantar da ki ba wani abin daga hankali ba ne. ina gidan mata broda nake tsokana ta da abin kalil shi kenan wani broda naka ne ban san shi ba kai humaira dan Allah ki bar maganan nan ya yake haka ne ya jaririyar so ya ce tare da shan kwana Umairu ko dai shiru tana ta tunanin macen da ta ji muryarta amma kuma menene ta san za ta sani Idan suka dan taba yace mata nan da sati mai zuwa zai shigo yana so ta fada wa iyayenta batun maida ta da yake so yake kafin ya zo zuwa lokacin kuma ta maida wa Mansur yarsa wai kana kan makaka akan na maida masa yarsa to zaki zo min da yarsa gidana ne umaira Umaira shiru tai tana tunanin amsar bashi dan batun maida jaririyan nan bai taso ba amma za ta biye masa har sai ya zo din sai ta yi masa magana rike yar don tana son yarta ba za ta iya ba wani mansar ba so take ma mai da jariri yarsu da shi baya haihuwa da to kenan kawai ta bi shi suka yi sallama akan zai ƙara kiranta anjima kulawa sosai take samu a wajen safiya karama yan gidansu duk sun zo sun ganta mahaifinta kuma kiranta ya a waya yusra ita ma ta zo da nata cikin ita ma a jikinta kamar ta mai da jaririyar cikin ta haka ta ringa yi a lokacin da suna falo daga ita sai humaira a ɗakin ta ce humaira ya san yarinyar nan da mansar take kama wallahi kamar su ɗaya da san ba ta son a ringa ma danganta jaririyar da Mansar, ita ma ta kamannin su, wanda haka Allah ba haka ta so ba. Yusuf kuwa ganin bata ce komai ba ya saka ta ci gaba da magana da Umaira, ni kan banda ban sanya zaki dauki magana ta ba. Da kin aure Mansur saboda yarinyar nan. Da farko na tsana mansar saboda abin da ya aikata. Wallahi yanda kika san ni yau abin da ya miki humaira. Amma daga baya da naga abubuwan da suka faru sai ciki na yi sanyi dan hakika komai na faruwa da dalili. Idan ba rabon yarinyar nan ba, kin san ba yadda za a yi sajiya su taba haduwa. da aurenki da komai Allah ya kaddara da rabuwa tsakanin kike da Mansur kin ga kuma rabon yamaci hmm, yusa da kenan yanzu idan na ce miki zan aure Mansur ba za ki yi mamaki ba ta zan aure mansar din da na mugun tsana a rayuwata ki manta cutar da bawon Allah nan ya mun Yusra ina ga ban taɓa samun nutsuwa na baki labarin komai ba amma bari na baki labari a yau ke da kanki zaki taya ni sanarsa kuma da tiryan tiryan ta hau bawa Yusra labari daga yadda ya riga bibiyarta har zuwa lokacin da ya sace ta ya kai ta daji ba abin da ta boye da irin magiyar da ta masa amma duk a banza tana ba da labari tana kuka don idan dai za ta tuna yadda ke ta mata haddi sai ta ji kamar ta mutu da bakin ciki ta ƙara shi da ƙara ba ta labarin ganin da ta yi mishi da nura a tsakiyar falon hajiya tana masar tantiran ɗan iska ne wallahi ban taɓa ganin faransa ba yusuf murmushi ta saki ta ƙara gyara wa jariri ya zama a jikinta tana kin san wani abu maira. wallahi allah masar ba ɗan iska ba ne bari na faɗa miki magana da ba wanda ya taɓa sani sai kewa da zan faɗawa ko kin san a rayuwata ba wanda na so nake jin hannu kuma ga Allah ina son sa dan na kasa cire sansa a zuciyata duk da munin abin da ya aikata ya kai na tsane shi sama da Mansur ido Umaira ta zaro tana kallon Yusra ta kida mata kai tana ina gaban ta baki labarin abokin Kamal da nake mugun su har na ce miki bai san ina yi ba ina ga idan baki manta ba zaki tana ina yawan baki labarin yadda yake kamali salihi da halin sa ya saka mata da yawa yake san shi to wannan masar din shine wannan kamalan. Umaira yau da halin masar ne ko wallahi da zaki ji labari ki yadda rabin yarinyar nan da rabin haɗuwa hajiya ya saka ya aikata abin da ya Umaira mamaki ya kashe ta a zaune don ta kasa yadda wannan da Yusra ta mace a kansa. hasina ‘yan mata ta so ganin wai ma ya yake ya sace wa Yusra zuciya haka. Wai shine Masar da ya haike mata yi mata fyaɗe. Yusra ko ta cigaba da magana tana daga lokacin da na gano shi ya tarwatsa miki rayuwa na shiga cikin halin tashin hankali da bala'in mamaki. kamar bai taɓa sanin halin da nake ciki a kansa ba. Ban taɓa nuna masa na so shi ba. Don kin san kamar labala'in suna Amma da na ji labari haka na ta saka a gaba da tambayoyi ta yawai Mansur ya miki fyaɗe ya shi ne kamar ku ya tabbatar min da shi ne a kawai ce ta faɗa a kansa duk ban baki labarin nan dan na matsa ki auren mansar ba ni dai gani nake yi kamar idan kika aure shi asirin ki sai ya fi rukuwa kin ga zaki rike ki a gaban ki a kuma gidan ubanta ba zan iya auren sa ba Yusra ko da na rasa mijin aure mako. a yanzu muna magana da Sauban zai mai da ni a yanzu ya gane ba cin amanar sa ne ba Sauban din zaki koma Humaira me zai ana koyi Yusra ta zaki koma zoban da baya haihuwa ta zaki koma wanda bai san darajar ki ba ke yake mutuwar sansa ba shi ke san ki ba yau banda abin da Mansur ya aikata ta ya zaki taɓa sanin baya haihuwa da aka zaki ci gaba da zama da shi ba haihuwa yanzu a ce jaririyar zaki ko tafiya zaki da jaririyar ina ƙaunar sa Yusra mu duk mu da nake ciki ma na rabuwar da muka yi ne da zargin da yake mu amma yanzu da yace zai mai da ni ɗakina na naji ji sanyi a zuciyata Yusra idan ya zo zan masa magana zan riƙe yarinyar nan a wajena ya ɗauke ta tamkar ƴarsa tunda shi baya haihuwa ni kuma idan ya yadda zai riƙe ta ni kuma zan zauna da shi na haƙura da haihuwar Allah ya raya mana wannan din idan kuma yace bai dake kawo masa yar gidansa ba ko kuma mansur ya ce zai karbe ta ya zaki hmm, ki bar maganan nan kawai yusra duk abin da zaki ce sai na koma gidan ba ba abin da zan yi da mansur murmushi yusra da saki tana da kamar wuya kuwa dan ina jin kishin kishin za a hada auren naki da mansur ba mai min auren dole yusra ta yawa zan aure mansur Allah ya kiyaye dan Allah ki bar maganan nan murmushi yusra ta ƙara saki ba tare ta sake cewa komai ba dan ta ji mahaifiyarta na maganar da safiya babba akan tana arba'in za a daura auren war Humaira ta aure shi asiri a rufe Mansarar gaba na kasa gane kan Nur da ta ɗauke min wuta yanzu ba ta da aikin da ya wuce kuka na rasa yadda zan yi da ita kwana uku kenan da zuwan barayin da duk lokacin da na saka kaina a ƙasa sai na musu mummunan addu'a na nan da ya faɗo min ne da Nur ta samu cikin da ba nawa ba kamar yadda daga yi ɗaya Humaira ta samu na ya saka na ji hankali na ya matuƙar tashi jiki na rawa na shiga ɗakin ta da same ta kamar yadda ni tsammani tana kwance idan ta yayi luhulu kamar ni ne wanda ne mata dan dan kamar matsana ta tai duk da rarrashin da nake mata idan ta tashi sai ta ce da na zo a lokacin da ta kira ni da ba a dan ba a gefen garo na zauna na kira sunanta bata ko kalle ni bata juyar da kanta gefe ta ƙara matsawa murya ƙasa ƙasa na fara magana da ki shirya na kai ki asibiti nur ina so mu je a duba lafiyar ki tunda bamu sanya ya barawon wanda yake ta miki haddi yake ba ba inda zan je Mansur kuma menene ya sami ni kai ne ka jawo mu idan ma cikin na samu kai ne ka kawo kaga yadda ka je kai wa mai da ciki gashi har ta haihu kana rawar jiki kamar baka taɓa haihuwa ba ni ma bari na haihu da barawa nur wai me suka ke min haka ne yanzu duk hakurin da nake baki da rarrashin da nake miki ba za ki ji ba kenan tsakin nur ta ja ta juya min baya haka ta bana na ƙara shi surutu na tashi na tafi saboda na faranta wa nur ban ƙara leƙa ajiya ba wai dan kar ta zargi ko jaririyar na je gani duk da ina mugun son ganin jaririyar da fuskar ta mara rajista a ta hajiya kawai nake kira a waya na ji lafiyar jaririyar har ga Allah na so iyayen Humaira sun tafi da ita gidansu amma na ga alamar sai an yi da gaske za ta bar gidan ko magungunan da Humaira ke bukata da tarkacen abubuwan da za su bukata haka na dinga turawa hajiya da ta ce min ba wani taron suna za a yi ba na faɗi sunan da za a saka wa jaririyar ban bar na ji dan maganar da hajiya ke yi na da ni ne mahaifin yarinyar ni kuma na fi so sai an yi gwaji an tabbatar da jaririyar ta wuce sai na san abin yi da wannan tunani na ƙara riƙe wayata na yi shafa kaina ina faɗa wa hajiya abin da nake so ne a ɓoye akan gwajin da nake son a yi min da jaririyar don gani nake kamar yar saubance hajiya ku tarfe da faɗan akan me zan ce zan yi gwaji ina so na ce jaririyar ba ƴata bace bayan ga kamanni nan ai jaririyar ƴata ce don haka batun gwaji ma bai taso ba ta sake tambaya ta sunan da za a saka na ce a saka mata Khadija sunan Nur na gaskiya duk na san ba lallai ne birge ta ba har aka yi sati da haihuwar ban ƙara zuwa gidan ba idan na je aiki haka zan kasa samun nutsuwa a wajen aiki na dan sai na kamar za a ƙara shigar min gida a yanzu tsakani tsakanina da ita sai girki amma bayan haka ba abin da ke shiga tsakaninmu har ga Allah na gaji gwara na rabu da ita zuwa lokacin da za ta sauko don kanta Humaira a ranar da ta cika sati da haihuwa duk da ba taro suka yi ba haka dangi suka dan cika gidan aka ci aka watse aka yi wani ne addu'a dan ni suke kiran jaririyar da aka saka wa Khadija bayan gidan ya watse ya rage daga safiya babba sai karama da sa'a tana zaune tana shayar da Nina a yanzu burinta kawai ta koma gida dan tana tsoron sabon ya ce zai zo ya kuma gaba ta koma gidansa ba tunda ƙarya ta yi mishi a yanzu babban burinta ta koma ɗakin sauban dan a yanzu yana bata irin kulawar da bai bata a lokacin da take gidansa ba a yanzu ba a minti ashirin bai kira ta ba ita kanta ta matsa ta ganshi burinta ta samu ta shawo kansa ya yadda akan za ta riƙe ni a wajenta shigo safiya babba da jaka a hannu ya katse mata tunanin da take yi da alama tafiya za ta yi ta ga alamar safiya babba tana jin daɗin zamanta a gidan ta bi ta damu da lamarin mansar sai cewa take duk da take bata ganin shi idan ta dauki jaririn kuwa haka za ta yi ta cewa da mansar take kama a gefen garu ta zauna tana ni zan koma humaira ba lallai na sake dawowa nan kurkusa ba da fatan ba wata matsala hajiya dan allah ina so na koma gida da zama nan din ba wani abu ake min ba kawai ina so na koma ne ba za ki koma ba humaira idan kin ga kin bar gidan nan aure aka daura miki hajiya so ban baya son zama na a gidan nan yanzu haka ƙarya na mishi akan na koma gida hajiya tsofan ya ce zai mai da ni asabar zai zo ya samu abba kan mai da ni ɗaki na humaira ta kara shi kasa-kasa da ta kallon da safiya babba ke mata na yadda baki da hankali humaira wai halin sauban ɗin shine autan maza ko kuma asiri ya miki da hankali ki zaki ce min zaki koma wajen wannan mijin naki dan bariki da baya haihuwa hajiya ina son sa dan Allah tunda zai mai da ni kar ku hana ni dan Allah Miki wa safiya babba ta tana uban yarki zaki aura Humaira na gama magana da babba Mustapha jira miki ki arba'in. da Salati ta hurufkawa tana ita ba ta so. Safiya babba ta miƙe ta yi waje. Humaira ko jiki na rawa ta ɗauko wayar ta kira lambar babanta dan sai dai aka yi ta gidan Mansur. Ba abin da za ta ci da shi. Ta san babansa baya masa auren dole. Idan har ta nuna masa bata ta so, ta san ba zai yadda ba. Ina ɗaukar wayar ta hau masa magana cikin kuka akan abin da Safiya babba ta ce. Ta kuma bashi labarin zuwan da Soban ke sanyi a satin nan akan maganar maida ta da ya ce zai yi. Mahaifin ta tambaya ya mata da kin tabbata zaki iya komawa tsohon mijinki da ba haihuwa yake ba. Kina nufin za ki iya zama a haka? kina nufin za ki haƙura da haihuwa ki koma tsohon mijinki kuma yana kiɗa kai kawai take kamar yana gabanta ta dinga cewa ta yadda za ta koma sai dai kwashin mintuna ya ce mata ba matsala ba mai mata auren dole yana da fatan ba za ta dawo tana nadama ba Umaru ku cikin sauri ta ce ta yi alƙawari ba za ta yi nadama ba ta faɗa masa komawa da take so ta yi gida mahaifinta ko ya ce ta kai wa safiya ƙarama waya ya gaya mata akan ta koma gida haka kuwa aka yi suka magana ta fahimta juna da safiya karama da ta dinga kwarara addu'a akan Allah ya sa kuma Humaira ga sauban Allah ya sa ya zame musu alkhairi kwana biyu tsakanin Humaira ta tattara kayan da gaba daya duk ta shaku da safiya karama da sa'a amma haka ta daure dan sauran kwana biyu sauban ya zo gidansu ta fito kenan safiya karama na rike da jaririyar motar Masar ta yi bakin Humaira da sauri ta shige mota dan ba ta son maganin sa Safiya karama ko tsayawa ta yi har Mansur ya karasu. Yana zuwa koyi tsugun na haka sai ya gaida Hajiya. Tana amsawa ya taso. ya saka hannu ya karɓi jaririyar da ta zauna masa a rai murmushi ya saki a lokacin da ya tozali da ita ta ƙara girma kamanninta da shi ya ƙara fitowa a yanzu kam ya ga kamannin shi da ita Humaira kanta ta koma yadda take dan kafin ya sauko daga mota ya gama ƙare mata kallo bai koda mu da ta shige mota da sauri dan ya san ganin sa ne ba ta sanyi Haji hannu da saka ta karɓi jaririyar tana kawo ta gida za su tafi gaba ɗaya Humaira ta dage gida za ta koma da jaririyar za ta tafi kuma hajiya me zai hana kuwa bar maka kake so ta yi A'a, Hajiya ba na so ta tafi yarinya gidan mijinta, ta bar min yarinya kawai. Ta ringa zuwa tana ganin ta. Umaira da wani kallo ta bar Mansur. Ta fito daga motar tana, wallahi ba zan ajiye ta ba, da ita zan tafi. Mansur na kokarin magana Hajiya ta daga masa hannu, ta miƙa Umaira jaririya tana, jiki Umaira, idan kin isa gida ki kira ni. Godiya Umaira ta mata, ta shige cikin motar. Direba ya suka tafi, tana jera tsaki. Dan ba karamin kadawa ta ji hanta ta yi ba, da ya ta bar yarinyar. Ko da isa gida, bata wani samu fuska a wajen Safiya babba ba, dan fushi take da ita. dan ta dage akan wajen sauban za ta koma ƙarfi da yaji ta ga alama safiya babu ke son haɗa ta da mansar yar aikin ce ta ringa kula da ita a yau suke da sauban zai zo haka ne sa ta hau shirin tarbasa ita da mai aikin idan ta ce ba ta cikin farin ciki ƙarya ta yi a yanzu satin da uku da haihuwa bai mai yadda ta taɓa haihuwa don jego ya amshe ta kwalliya ta yi cikin sabuwar atamfarta doguwar riga ce mai zip a gaba Dinkin ya mutu mugun kyau atamfar ja ce haka ne saka ta shirya ni da cikin jan kaya ta riga da ta jera abincin da ta tafa wa soban a falon baki isowarsa kawai take jira wajen biyar ya kira ta akan ya iso ina ɗakin baƙi don gidan ba baƙonsa ba ne humaira ne ta ɗora a kafaɗarta ta nufi ɗakin saukar baƙin sai bulbula kamshi take yi ta san ba yadda za a iso ban ya gani na bai ji ta kwanta masa ba ko da ta je bakin kofa sai ta kasa shiga ciki sai ta ji kunya na neman hana ta shiga ba ta san tarbar da zai mata ba ba ta san ita ma tarbar da za ta yi masa ba maganar da da ikon Allah sai kin jami'ar rai za shigo ya sa humaira ta daure ta ɗaga labulan ta shiga Tristaias tsaye eh, ta kasa shiga ta zuwa soban ido da take ganin kamar ba shi ke tsaye ba don wannan fuskar tasa ta sha ɗinki kamar nasa sun mugun canzawa kamar ba shi ba baki da rawa ta daga hannunta ta nuna shi da sauban kai ne ko kuma wani nake gani sauban murmushin yaƙe yana jin farin cikin da ya zo da shi na ganinta na sauyawa zuwa bakin ciki don ko shi bai san ganin kansa a madubi idan ya kalli hotonsa na baya da yadda ya dawo yanzu haka zai rasa abin da yake masa daɗi don gaba ɗaya halittar fuskarsa ta canza zuwa wani na daban idansa kawai ne bai samu matsala ba a fuskarsa Katin dingin da aka masa daga tsakiyar goshinsa zuwa haɓarsa ya matuƙar canza masa kamanni zuwa wani mummuna a yanzu yake ji ko da za a gyara masa fuskar tasa kallon da da ke masa ya ƙara sanyaya masa jiki har yana jin gabansa na faɗuwa don bai ga alamar tana farin ciki da ganinsa ba ta bala'in yi masa kyau ta yi wani tumurmur da ita kirjinta da ya fi ko ina ɗaukar masa hankali ya ƙara cikowa sosai yana iya gani ta mayafin da ta yafa duk da ta saba jaririya aka faɗarta a yanzu idan komai daidaita zai gwada Humaira san da bai taɓa gwada mata a baya ba ya san a baya ta yaƙuri da halinsa don ya san baya mata ta sauƙi saboda sanda take masa ya saka ba ta rabu da shi ba fuskar sai shafa ya ƙara saki marmashin yaƙi yana ni ne humira abin da ya same ni ba mai daɗi ba ne shi ya saka ban sanar da ke ba wannan canjin da kika gani a fuskata shine jarabtar da Allah ya min humera har lokacin ta kasa yadda sau da ta sani ne a gabanta banda maganarsa da ta gane da idanunsa da za ta iya rantsewa ba shi bane don fuskarsa kama haɗin taɓewa ta yi don siriri da fuska ce da shi kasa hakuri ta yi sai da ta ce to me yasa an fuskanta ka haka sau ban sau ban waje ya samu ya zauna dan duk abin na tsaye suke so ita kuma ta ki ƙara sowa ciki jiki a sanye da tunanin ko fuskar tasa za ta saka ta canza ra'ayinta a kansa ya fara magana da ki shigo ki zauna sai da baki labari mana humaira ko dai fuskar wadda ta canza ne zai saka ki canza ra'ayinki a kaina ko ɗaya soban ban ya za yi na canza ra'ayina a kanka na kasa yadda kai ɗin ne a gabana na kasa yadda kai ne ka dawo haka humaira ta ce tare da ƙarasa wajensa ta zauna dan nisa da shi tare da sakoni na kafadarta da ke ta bulbula kamshin gashin ta hago shi yi lubluba dan ta iya dama a yi mata aski dan gani take ana mata aski ba lalle gashin ta ya sake fitowa haka mai yawa a cike ba ba ta gajiya da kallon Nina dan sai ta ga kamar ba ita ta haife ta ba mure sau ne ya saka ta dago da sauri hmm, ki da zaki taho ki kadai sai ki zo da jaririya murmushi kuma da ta saki tana dan na kawo ta daga ta ai ba laifi bane ko kuma ta ce tana bin sauban da ido dan ta ga yadda zai yi alhamdulillah to yan tsakar gida a nan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kawo muku kashi na 20 ku ci gaba kasancewa ta tsakar gida ku tula duk wani ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko bawa haka zalika ku ci gaba ta sharing a gurgurun ku na WhatsApp da Facebook Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra. Barka da wannan lokaci. To ina masu buƙatar su yi farin ina kuke kuma sannan ba sa buƙatar shafa mai. Ga skin whitening ga vitamin C na kamuku. ki haɗa wannan yar uwa ki ga ikon Allah za ki ga inda fatan ki zai yi laushi yayi sheki sannan kuma yayi fari mai kyau ba na bleaching ba zai cire miki duk wani dark spot da waye ko da kin shafa mai ya lalata miki fata ki zo ki haɗa ina kuma wanda ba sa buƙatar su farin ko kuma fararen ne amma suna buƙatar gyaran fata wannan in kika ɗauka ya wadatar da ke vitamin c mu babban ne ba irin nasu ba baya cutarwa har kullum ina gaya muku ni mama sai da ba zan kawo muku abin da zai cutar da lafiyar ku ba sai dai ya ba ku lafiya da izinin Allah yawwa ki sha abin ki hankalin ki kwance baya cutarwa insha Allah